yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Usman Kabara ne ke muku sallama da fatan kowa yana lafiya. Shirin yau da gobe ne kuka kamo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. Sannan ana jin mu a intanet a dandalin voa.com da kuma voahausa.com mai taya ni gabatarwa ita ce. Jamila Kabiru Fage da fatan mun wuni lafiya. Yau Laraba shirin yau da gobe yana mai da hankali ne baki ɗaya akan siyasa kuma muna nan inda muke magana akan daidaiton mukaman siyasa da ma'aikatu wanda ake yi a ƙasa wanda yake tafiya daidai da tsarin raba daidai na hukumar raba daidai ta Najeriya sannan kuma akwai maganar amfani da yadda ya kamata a yi ta shafukan yanar gizo domin ganin an isar da manufofi a gwamnatance Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da wasu a Adamawa. hirar tasu ta mai da hankali ne akan yadda gwamnati za ta yi amfani da shafukan sada zumunci shafukan sada zumuncin kafofin sadarwar intanet don tallata kanta da ayyukanta da nuna cewa shugaba muhammadu buhari na 'yan najeriya ne bai ga baki daya da musulmi da kirista da kudu da arewa aiki babu bambanci to mu kuma 'yan najeriya ne yanzu ya kamata a yi koyi da mu ba wai mu zo muna kiran wata kasa mu ce wai muna koyi da ita ba to sannan akwai maganar kwarewa ko kuma matsala a tsakanin 'yan kudu da arewa ne da aure 'yan kudu aunayin arewa walla a cikin goma da ƙar zaki ki samu ɗaya ɗan arewa wanda yake kwararre sauran kawai an zo an zaɓo su ne saboda yan siyasa ne an zo an kawo su a zo a yi tattauna abubuwa suna zaune suna sai shayi ko suna bacci ko sun waya suna kallon fim. Dan iya yau bai nisa ba haka kuma akwai bangaren labaran da ake kaiwa da komowa. sai kuma wakar da za mu shakata da ita yau ku dai ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe. To ga Isa Lawal na ikar da labarin ɗan iya game da balaguran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zuwa Jamus a taron ƙasashen nan masu ƙarfin tattalin arziki guda bakwai. Yau da gani na ɗan iya ce yauwa ina fata ka ji shugaban ƙasar mu yayi tafiye-tafiye zuwa wasu ƙasashen duniya. A makon nan ma na ji shi ya shiga ƙasashen nan masu tarin tilin dukiya. Na ce o oh, ina ma dai a ce wannan tafiya har da irin su ɗan iya. ai lalle a san iyawata da na yi giringidishin girgidin kan ganin na nuna wa shugaban ƙasa hanya wadda idan muka bi ta a sa'a to za a kai ga kowane ɗan ƙasa ya yi dariya da farko dai zan ce ranka daɗe mu nuna wa ƙasashen nan ba mu da abin da muke matuƙar buƙata irin zaman lafiya saboda haka muna son ɗauki ne ta yadda tashe-tashen bama-baman da ya jefa ƙasar mu cikin tsaka tsamin tsumbula kuwar tsaro zai kai ga ya tsaya sannan akwai buƙatar ƙasashen nan su tattago tarin tilin arzikinsu zuwa ƙasa ta Najeriya don ko kowa ya san ta yi tsiya-tsiya ta yadda ko albashi ma an kasa biya sannan kuma da sai na gaya wa shugaban ƙasa cewa muna buƙatar ƙasashen duniya su dinga shigowa ƙasar mu don ƙulla ciniki saka jari da sauran cuɗanya na ce to ɗan iya tun da shugaban ƙasa buhari ya je taro ne na ƙasashe masu ƙarfin masana'antu ya kake ganin buƙatar ganin an yi maganar inganta makarantu wanda saboda taɓarɓare wasu ɗalibi a ƙasar mu yau baya iya koda karatu balantana fa ka ce kana bukatar wai ya zo ya maka rubutu dan iya ce i dama ai wajibi shugaban kasa ya jaddada wannan batu domin ko kowa na gani jahilci a kasar nan ya yi mana katutu kuma ko bayan ilimi ma ya kamata a inganta kayan more rayuwa kamar hanyoyin da muke yawan zuruntu da kuma wutar lantarkin nigeria da wasu ke ganin mata riga ta mutu shi yasa ma aka waye gari kusan kowa nan cikin gida da kasashen duniya ke taɓaɓatu saboda kowa ya san idan ana maganar ci gaba gaba to dole ne wutar lantarki na cikin manyan bukatu na ce to dan iya mu ba mu da ta cewa sai Allah ya baiwa shugabannin ƙasar mu nasara sa duk abin da za su yi su rinka hattara idan sun tashi aiwatar da wani aikin ci gaba a ƙasa to su lura don akwai wasu 'yan ƙasa masu marmari da maradin mulgino mata lalura saboda su idan ana maganar ci gaba sai ka ji hankalinsu ya koma ga naira idan babu maganar kuɗi a duk abin da aka tattago sai ka sun ce a tura ga shara don su ba su da wani buri sai dai a ce su kaɗai ne suka samu sararin da za su dara idan suka tafka laifi ma ka ce za ka kai su ƙara to in ka sake kai ne za ka tafka asara saboda sun san yanayin kasar mu idan kana da kuɗi kai ne za ka yi ta zuba gadara dan iya ce to Allah ya sa dai tun da ɗumiɗumi. shugaban ƙasa Buharin da ya samu wannan mukami ya share wa 'yan ƙasa dukkanin zaman zulumi ya kuma karya lagon 'yan zaman tsegumi waɗanda kullum burinsu kawai su ga wasu na ta zuba tagumi ko kuma su jefa sauran 'yan ƙasa cikin ƙuƙumi. amma tun da Allah ya kawo mana shugaban ƙasa jarumi to Allah ya ɗora shi akan duk wani azzalumi har dai ta kai ga ƙasar mu ta tsallake dukkanin wani mugun rami. Haɗa kanmu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za mu nasara kan mun dage sarƙar bauta da mun cizge To a gaida na ikra da labarin ɗan iya game da maganar rabon mukamai mun waiwayi fuskar yadda gwamnatin za ta iya amfani da kafofin sadarwa ta intanet don haɗa kan al'umma da bayyana manufofinta ga ibrahim abdulaziz tare da manu foster adamu da basiru mai gari departing me ya kamata su masu bibiyan irin wannan shafuka na sada zumunci eh, me ya kamata su lura to ya kamata su tabbatar da cewa wannan wuri wuri ne aka yi domin a haɗa kan al'umma ba wai don a raba kan al'umma ba irin wayannan abubuwan da yake faruwa ya kamata su da hakkin ya shafa kansu masu wannan yada zumunci nan su tabbatar da cewa sun tantance irin wayannan kuma su fahimci waye da waye ne akan wannan shafin domin shugabancin da Allah ya bamu shugabanci ne mai albarka shugabanci ne wanda ya fi fuskanci wa talaka da mai kuɗi da musulmi da kirista da kudu da arewa aiki babu bambanci to mu kuma 'yan najeriya ne yanzu ya kamata a yi koyi da mu ba wai mu zo muna kiran wata kasa mu ce wai muna koyi da ita ba kana gani a alhaji bashir tunda yanzu shi sabon shugaba ya hau kan karaga kana gani me ya kamata su 'yan najeriya su yi masa kuma me ya kamata shi ma ya 'yan najeriya to alhamdulillah ne eh, fatan da nake so mutanen najeriya su yi ma buhari fata su taya shi da addu'a kuma su ba shi haɗin kai don shi shugaba ne na kowa yanzu ba shugaba na jamia ba na kowa da kowa ne na mutanen Najeriya gaba ɗaya in Najeriya ya yi kyau mu ne za mu ji daɗi mu talakawa har da masu kuɗi dukan mu za mu ji daɗi. Shi kuma fa shugaban ɗin me ya kamata yi wa 'yan Najeriya domin a saka kura a eh, Shugaba Buhari abinda nake so ya yi ma mutane kamar yadda ya faɗa tattalin arziki ya kamata shi ma ya farfado da shi saboda akwai matasa wasu ba su da aikin yi kaga irin shaye-shayen nan duka harshen aikin yi ne yake kawo shi shine muna so shugaba shi kuma ya yi kokari kamar yadda muka san shi shi ma ya yi ma mutanen najeriya da matasa da mata dukanmu. To Alhaji Manu zan dawo gare ka tambaya ta kusa da kashi a gare ka misali yanzu ga ka ka samu dandamali da zaka ka bayyana ra'ayinka. E to babban abun da zan ce wa 'yan Najeriya da kuma shi shugaban kasa shugaban kasa ya kasance mai hakuri kamar yadda ya saba kamar yadda aka san shi. Su 'yan Najeriya kuma su su yi biyayya ga shugaban su musamman ma wanda Allah ya baiwa mulki a hali yanzu. Sannan shi shugaban kasa kamar yadda ya dauki al'amur alkawari guda uku wanda ya ce zai kula da tsaro sannan kuma kuma zai kula da hakkin matasa ta wajen samar da aikin yi sannan kuma ya ce zai samar da eh, maganan noma kaga wannan abu guda uku idan har Allah ya sa ya sashi a gaba ina ga da yardan Allah Najeriya za ta dawo kan hanya kuma za mu fahimci cewa mun samu shugaba adili wanda bai da bambancin kabilanci ko addinanci ko kuma bangaranci. To Alhaji Bashir tambaya ta ta gashi na zo gare ka menene fatan ka ga Najeriya ka ta arewa da kuma ita kanta Najeriya kwata. To alhamdulillah fata na dai mutanen Najeriya dai mu zama masu haƙuri. An ce e, batawa dai a rana ɗaya za a iya batawa amma gera fa zai kai kwana biyu ko uku. Saboda haka mu yi haƙuri kuma mu bi su da addu'a kyakkyawan niyya kuma. alhamdulillah to na gode a malam bashir muna godiya a ban da ga shi shugaban masu sararin kafafen yada labarai da kuma sharhiya kafafen yada labaran malam manu adamu tambayar zama ka ta kashe ita ce menene kai wani sako kake da ita a kashe ga 'yan najeriya kama daga arewa da kudu da yamma eto eh babban sakon da nake da shi ga 'yan najeriya ga baki ɗaya shine mu yi roƙo ga allah subhanahu wata'ala da ya ba mu wannan shugaba adili wanda muke tsammanin zai mana adalci mu masa roƙon allah ya taya shi riko sannan kuma 'yan siyasa waɗanda allah bai basu nasara ba su dawo a haɗa kai domin a sa najeriya ta ci gaba sabida duk abun da janar shi muhammadu buhari zai yi in ba manyan nan sun bashi haɗin kai ba da goyon baya ba zai ta yi ne ba zai samu nasarar shi ba amma idan sun haɗa kai ga baki ɗaya sun ba shi goyon baya in Allah yarda mu kuma za mu ga ci gaban abun don haka abun da ya wuce ya wuce abun da muka sa a gaba kuma Allah sa mu ci nasararsa. To muna godiya ga su bakin namu da suka ba mu zarafin su muka tattauna da su a wannan shiri na yau da gobe daga sashen Hausa na Amurka a madadin su gaba da Ibrahim Abdulaziz ke mana fatan alheri. To muna godiya Ibrahim da jama'arka. To sai kuma Dr. Ahmad Abubakar ya ci gaba da bayyana bambancin da ke tsakanin kudu da arewacin najeriya da kuma illar haka ɗin ga al'umma yadda muke shan wahala jiya haka za mu ci gaba yau haka za mu ci gaba gobe dole sai an kawo canji sai an rufe ido sanayya ko kuma dan wane ko kuma dan garinmu duk a ajiye wannan a gefe wallahi ta cuci arewa shi za ko da yaushe yan kudin suke raina mu suna ganin ba mu cancanta ba kuma in an je an zauna taro wani abu ko mitin ko wani abu yanzu yan majalisar da ake zaba din nan dukkan su waɗanda ake zaba in ana harkar majalisa dan Allah ki ta ki kalla idan zaki a kaskin ki auna yadda yan majalisa suke magana ki auna auna yan kudu ki auna yan arewa walla a cikin goma da ƙasa za ki samu ɗaya ɗan arewa wanda yake kwararre sauran kawai an zo an zaɓo su ne saboda yan siyasa ne an zo an kawo su a zo a ta tattauna abubuwa suna zaune suna shan shayi ko suna bacci ko sun ɗau waya suna kallon fim ko suna wani fim. to kana ganin cewa bai kamata ba a ce um, su mutane kamar da suka nemi canji irin suka fito kwansu da kwarkwatar kwarkwatarsu suka nemi canji domin a canja daga can sama bai kamata yanzu su bude ido da kunnuwan basira ba su ce kai ya kamata ba tunda muna da kwararru muna da waɗanda suka cancanta muna da masu ƙwazo daga cikin gari ne waɗanda ba wanda ya san su 'ya'yan talaka bai kamata ba yanzu mutane su fito da kansu su ce su nemi wannan canjin kamar da suka nemi canjin gwamnati. to an ce ah, wahala ita take sa mutum ya yi abu don dole ko yana so ko baya. Eh. Eh, wahala ita da wahalar da 'yan Najeriya suka sha ita ta sa har suka kalli harkar zaɓe suka zaɓar wa kansa abin da suke gani shine mafita bala'in da ake ciki har zuwa yau ɗin nan da muke magana wanda kowa ya ji a jikinsa dama ai shi shugaban ƙasa ya taɓa faɗa wani lokaci ita cewa jiki magani idan ka ji jikin ka yi maka tsami da kanka zaka nemo magani to wannan wahalar da muke ciki ita za ta sa su 'yan najeriya su kalli shugabanninsu su roƙe su su bi cancanta ba abu ba to amma matsalar shi ne zaɓe fa in ya riga ya zaɓi shugabanni kusan za a ce ya gama aikin shi bai gama aikin shi ba 'yan najeriya ba mu da wayewar cewa in muka zaɓi wani shugaba musamman 'yan majalisa idan mun ga bai da ƙoƙari muna da damar da za mu zo mu sake haɗa wasu ƙuri'u mu sake jefawa na cewa ba ma san shi a sake zaɓe a dawo gaskiya ba mu da wannan wayewar akwai buƙatar hukumomi da gidajen sadarwa gidajen yaɗa labarai a ci gaba da wayar da kan mutane 'yan najeriya mu fahimci cewa duk wanda muka zaɓa a matakin ko menene ɗan majalisa ne ko sanata ne ko gwamna ne ko shugaban ƙasar ne idan muka ga abin da yake yi ba daidai ba ne muna da iko mu sake zuwa mu jajjefa ƙuri'a mu dawo da shi gida mu nuna ba so akwai damar da ake da shi a hukumar zaɓe na cewa za ka iya dawo da mutum in kaga baya yin abin da ya cancanta ɗaya kenan Na biyu da yawa daga cikin mukamai na gwamnati waɗanda su ne masu tafiyar da ayyuka. Yawanci za ta da cewa gabanni na ƙasa su suke ba da mukaman nan. Alal misali mukamai na minista mukamai na daraktocin manyan ma'aikatu mukamai na 'yan board members waɗanda suke kula da ma'aikatu wannan shugaban ƙasa ne a kan kansa yake da iko ya zaɓa ya ba da wakil. To gaskiya idan 'yan majalisa ko shugaban ƙasa ko gwamna sun yi laifi su masu zaɓe suna da ikon su iya dawo da su. Su kuma waɗancan waɗanda ake naɗawa yawanci ko ma'aikatan gwamnati ne dama ko sun yi ritaya aka ɗauko su aka naɗa su ko kuma 'yan siyasa. To kai talaka ba ka da wani iko da za ka korafi directly ka ce wannan bai cancanta ba illa mu ci gaba da roko da kuma a samu irin group groups advocacy group su dinga fitowa suna rubuta wa gwamnati takardu suna fitowa suna demonstration peaceful demonstration suna fitowa gidajen yaɗa labarai suna bayyanawa cewa hukuma kaza a yi naɗin shugaba wanda ya dace ma an naɗa an yana da laifi ko ma'aikatarsa tana da laifi mu tsaro irin salon da ake yi a ƙasashen da suka waye ƙasashen da suka ci gaba idan ma'aikata aka samu wata ɓaramɓarama ko aka samu wani aiki wanda ba a daidai ba a tilasta wa shugaban ya soka komai lelensa ko ɗan lelen wane ne idan aka samu matsala a ma'aikata ko yaya ma wannan matsalar ta to ya kamata a ce mu advocacy groups ko kuma mutane a shiga gidajen rediyo ne gidajen jarida ne a matsanta mutumin nan a tilasta masa ta yadda lallai za a sa ko shi ya soka dan dole ko shugaban kasa ya tilasta mai dan dole ko kuma su ɗan majalisa su amfani da karfin su tsige wannan mutum saboda an samu matsaloli an samu matsaloli matsaloli kafin nan da dama yanzu misali wata shekarar an ce za a ɗau ma'aikatan immigration tsarin ko tabbata ne ba an zo an tara matasa an tara mutane jingin mutane matasa da yawa sun mutu matasa da yawa sun ji raunuka ba abin da aka yi sai sai surutun banza surutun wafi aka zo wanda wanda suka ji ciwon ko wanda suka mutu aka ce za a ba su kuɗi za a ɗauke su aiki har zuwa yau ɗin nan an sake fitar da tallan ɗiban ma'aikatan immigration amma har zuwa yau din nan ba a ɗebo ma'aikatan ba ga su gwamnatin zazo za ta kare lokacin da aka samu wannan matsalar ba a tilasta wa ministan ya sauka ba ba a tilasta wa shi shugaban immigration ya sauka ba ba a kai su kotu ba ba a ba a ɗau wani mataki shugaban ƙasa ko kuma su ɗan majalisa babu wanda ya kai wani mataki na horar da waɗannan shugabannin ma'aikatan duk da gashi an samu asarar rayuka wannan wace irin ƙasa ce ya mutane sun mutu mutane sun ji ciwuka mutane sun sha wahala mutane sun yi asarar aiki aikin ma an rasa amma babu wanda ya hukunta waɗannan shugabannin idan wallahi kasar da aka ci gaba ne nan da shekara goma kai nan da shekara ɗari ko sun mutu ne sai an dawo da fayil an yi bincike akan wannan matsalar walla a hukunta ko suna kira suna gawa sai an yi hukunci walla sai an yi hukunci in absentia an yanke musu hukunci ko matattu ne suna gawa wasu alkali yanke musu hukunci kisa a fitar da abin kar ma wani ite zai sake irin wannan abu akwai gyara ya kamata a ce mutane waɗanda suke za su iya yin magana a fito gidajen rediyo a fito gidajen jaridu ƙungiyoyi lokaci yi. lokacin ba demokradiyya muke a dinga fitowa ana jiya gwamnati inda yake da kuskure a gyara Mene ne duk gudunmuwar da zaka bayar akwai gudunmuwar da zaka bayar da baki zaka bayar in ba ka cikin shugabannin amma kana da iko in ka ga gyara ka fito ka ba da shawara in an gyara kansu in ba gyara ba kansu lalle mun san cewa wata ran canji zai zo kamar yadda muke fatan yanzu canji zai zo a harkar zaɓe mun gani shugaban da muke so shi ne ya ci saboda muna son canji kuma muna fatan shi ma mu ga canjin daga wajensa daga kuma wajen waɗanda zai naɗa a zaƙulo mutane a zakulo mutane shugaban ƙasa kar ka bari a kawo maka mutane kawai domin harka siyasa waɗanda ba su cancanta ba sai ka buɗe ido a bincika ƙasa a daina bincike sama-sama a daina tsayawa bincike abuja kawai a shiga jihohi a shiga local government a shiga ƙauyuka wallahi muna da matasa hazikai masu ilimi wanda duk inda za su je a duniya za a buga da su kuma an ba su aiki za a yi za kuma mu iya gyara Najeriya fiye da yadda ake zato Malaysia shekara nawa ta yi ta gyaru India shi nan ta riga ta wuce ga kasashen da ka'anninmu ne sai riga sun wuce wallahi akwai bangarori bangarorin ilimi da a nan a Afirka akwai kasashen da sun wa Najeriya fintin kan yanzu zance na harkar kwamfuta ana zancen harkar sadarwa ta waya kasar Kenya wallahi kafin Najeriya ta wuce a ci gaba da kwarewa da amfani da wayoyin amfani da fasaha da zamani kada sun wuce mu sun yi gaba bare bare bare ka zo bangaren harkar noma ko harkar wasu wasu fannoni Allah ya shirya Allah dai ba mu ikon gyarawa I remember when the street no they show me love but now then they love me Mami Moody's NSC o, ọmọ kí ló kọ́ mi? Kọ́ mi pẹ̀lú jealousy enemy. I'm a killer, call me. Tell me, Lodi, selling me. come around. I remember when I had no money in my bank account. I remember when the street know they show me love, but now then they love me. Mami Moody's and SEO, oh. ọmọ kìlọ̀ me mi, you jealous you, I'm a kìlọ̀ kan mi, me mi you, enemy am a kìlọ̀ kan mi, oh. èmi lórí sẹ́lẹ̀ selling you, oh. nigga I'm just ballin', ballin' with my fellas mi Oh yeah, jẹ́ ká call you, jẹ́rú you, To wai wata sabuwa fa kenan wannan waka kenan wanda za mu ji dai koma menene a bakin wadda ta zakulo ta sannan ko kar a manta har ila yau bayan maganar me ke tafiya a waka za mu ji sauran abubuwan da ke tafiya suke kai kawo a yau dinnan A to Jamila wannan wace waka ce kuma haka. To ai Usman ka san wannan waka ita ce take kaiwa da komowa a fannin su a shafukan su facebook da eh. twitter waka da bidiyo ce wacce aka fi sani da suna fans me to bidiyo din ta ce ta fito kuma in eh. ba tuna in ba masu sauraro ba su manta ba mun bayyana ranar litinin din da ta wuce cewa mm. da bidiyo shine mawakin nan shahararren mawakin dan Najeriya eh. da ya kammala digiri din shi ta farko mm, daga yawa ranar ranar Lahadi da ta wuce a Babcock University a Ogun ba to haka yake to sai kuma mu bi ki mu ji to ya magana wasanni na san ki da kallon kwallo eh kan gaskiya yanzu da akwai wasanni biyu da ake yi na kan uh, wasan duniya na mata eh. da kuma na 'yan ƙasa da shekaru ashirin a bangaren 'yan ƙasa da shekaru ashirin ana sun fara tace kasashen da za mm. su kai inda za a yi kara na guda takwas kenan mm. to ghana dai ta buga yau da mali mm. inda mali ta ci uku eh, ta ba ko daya ga ghana to ta cire ghana kenan kasashen afirka gaskiya suna wasa suna kokari eh. sosai a wannan karan ga kuma senegal da ukraine sun buga sun tashi a ɗaya kowa yana da ɗaya eh. amma dai an yi penalty eh. inda senegal ta cire wato bugun daga kai sai gola kenan. yauwa eh, a shirye <laughs> eh. ka gane <laughs> sai kuma a ah, america ita eh. ma amurka ta samu ta ci daya eh. ta ba wa colombia colombia ta tashi da ba ko daya an yi waje da colombia kenan eh ita ma an cire ta hungary mm. ma an mm. cire ta inda serbia ta tashi da biyu haka a guda biyu eh to haka sai na su matan kuma yan World Cup da ake na duniya ko na mata. Eh sannan kuma kada a eh. manta dai har yanzu akan su 'yan ƙasa da shekaru ashirin din mm. gobe in Allah ya kai mu Najeriya za ta buga da Germany. To ba karamin wasa ba ne ba. Eh. Za Brazil ma gobe take da nata inda za ta yi da Uruguay. Eh gobe za mu je inda za ta kaya. Insha Allah. Eh. Sai kuma su na mata din mm. inda har yanzu dai suna karo na farko wanda in ba manta ba Ivory Coast ta tashi da bata bata iya sawa Germany ko ɗaya ba ita kuma Germany ta ɗirka mata goma. To gaban Allah kai mu za ta samu ta gwada ta ga cewa yaya za ta mm. iya za ta iya ɗirka wa Thailand saboda mm. wasan su za su buga eh. da a tare gobe kenan. Najeriya kuma ta yi kokari saboda ta tashi da uku. Da uku. A lokacin ta buga da Sweden ranar eh. Litinin kenan. Kowa na da uku. To kowa na da uku. Mm. Yanzu haka dai sai mun jira wasan su na gaba mu ga waye zai tashi a gaba. Haka. Sai Cameroon ita ma ta yi kokari ta zuba wa Ecuador a shida. kwallo shida. Eh ta rangada mata shida a raga. Eh kwarai da gaske. Eh, to ta yi ta ita ma za ta yi waje da ita ne koko ko da ke ai zagayen farko ne. Zagayen farko ne ba a eh. fara yin waje da kowa ba. Eh. Sai ita ma Amurka ta zuba wa Australia a go amma Australia ta samu ta rage daya. Ta dan rage zafi. Ta dan rage zafi <laughs> kwarai da gaske. Haka. to sai mu ce sai a ci gaba da bin mu mu ma za mu ci gaba da bi muna je daga bakin jamila shin ya ake buga ta maulan ne <laughs> gaskiya <laughs> eh. sai kuma yanzu mu dan leka fannin siyasa ko malam usman me ke faruwa ne jiya mun tattauna game da wannan zaben da aka yi eh na majalisa ba eh abin da ke faruwa a Najeriya game da siyasa shine jihar Muhammadu Buhari kin san yayi magana a game da tsabubukan da aka yi dinnan jiya mm. wanda na maganan majalisa shugabanta kakakinta da sauransu ya ce shi fa bai da wani guda ɗaya tsayayye wanda sai adesina ya ce gaskiya wannan abu da buhari abin a yaba masa ne domin kuwa haka ya kamata bai kamata ya musu katsalandan ba ya basu su abin da ya dace don a kiyaye kundin tsarin mulkin kasa. Kwarai da gaske kuma hakan gaskiya ana ta yabawa a mm. shafukan su tuta din nan. Eh da Facebook da sauransu. Mm. To da fatan za mu ci gaba da ganewa kuma Allah Ubangiji ya sa mu gane din. Amin amin. To yanzu kuma bari in kai mu mu ji amsoshin tambayar mu ta jiya game da rabe-raben manyan mukaman Najeriya guda shida da suka fi daraja da muka tambayi ko ya dace a yi akan dokar raba daidai. Sakon farko na Salisu Rabin Dami Malam Goje a Bauchi ya ce, Wannan zaben majalisun Naija akwai lauje cikin naɗi. Sai kuma sakon Sabiu Usman Makurna ya ce, Mu dai fatan mu shine Allah ya sa shugabannin da muka zaɓa a nigeria daga kan 'yan majalisu har zuwa kan shugaban ƙasa su tuna da waɗanda suka zaɓe su ba su rinka tuna da aljihunsu ba. Shi kuma Usman biyu a Salafi ya ce, ya ce wannan tabbas haka ne don su sami damar isar da saƙon kowane yanki, amma mu arewa maso gabas ba mu sami wani wakili ko ɗaya ba. Abbas Baffa Chaladi ya ce mu addu'ar mu ita ce Allah ya zaɓa mana shugabanni nagari ba ɓangaranci ba. Balangwari Rano AA ya ce, a gaskiya VOA Hausa ita demokuraɗiyya ta duniya idan ana so ta ci gaba to a baje a faifai kowa ya zaɓa a darje ita ce siyasar kuma shi ne zai kawo zaɓen adalci ba shiya-shiya ba. Sai kuma Muhammad Sani dan Ancau ya ce, Ni dai samsam ban gamsu da zaben shugabannin majalisun dattawa da na wakilai ba, domin kuwa akwai lauje cikin naɗi, domin kuwa tamkar PDP ne ta dawo majalisa. ya ce assalamu alaikum voa hausa mu dai 'yan najeriya ne 'yan ƙasa ɗaya al'umma ɗaya mu cire bambancin addini ko yare kudu ko arewa duka najeriya ne don haka mu dai fatanmu allah ya sa su mana aiki cikin gaskiya da amana sannan fa su sani yadda talakawa suka ya da tsohuwar jam'iyya to fa in ba su yi mana abin da ya dace ba in lokaci ya dawo za mu ƙara canzawa zuwa wata jam'iyyar in ji bello musa young doctor ismaila mahmud ya ce hakan yana da kyau to amma ya kasance a kowane bangare sun tabbatar da ingancin mutumin da zai wakilce su ba tare da katsalandan ɗin wasu tsiraru ba. Sakon ƙarshe na Abba Sa'ad Mahuta ya ce ya kamata a ce da shugaban ƙasa da mataimakinsa da shugaban majalisar dattawa da ma na wakilai sun fito a wasu yankuna daban-daban na ƙasar Najeriya ne don ƙasar tana da faɗi da girma da ma yankuna da dama. Bai kamata a ce an sa manyan gwamnati a ƙasa yanki ɗaya ba, san bai dace ba kuma ba zai kawo cikakkiyar dimokuraɗiyya ba. Hassan Almangawi sai ya maida da cewa maganar ka haka take kasancewar masu mukamai a ɓangarori daban-daban zai sa ƙasa ta samu ci gaba ta kowane ɓangare. To da fatan za a ci gaba da aiko mana da saƙonnin. To haka yake Jamila mecece tambayar mu ta yau kuma. To Usman kasancewa gobe a kan kiwon lafiya ne kuma in Allah ya yadda muna tare da Ibrahim mai gari Amadu wannan shugaban kungiyar mm. nan da ake kira da Detox Nation mm. wanda suna Kaduna kuma ma har da Abuja. To muna son masu saurare su aiko mana da ra'ayinsu game da illolin miyagun kwayoyi game da ci gaban matasa. To haka yake. To da fatan za a aiko da sakonnin ta shafinmu na Facebook karshen shirin yau da gobe kenan wanda ya zo muku da fatan an amfana yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Sai kuma wacce ta ba da umarni ta jagoranci shirin wato Julie Gresham sai injiniyan mu na yau wato injiniya Keith. Sai ni Usman Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa ya samu dace. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.